radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa BOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka ka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin kushin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 13 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 16 ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 2560 da suka gabata bisa wasu rawayi na tarihi rana irin ta ne wato 13 ga watan oktoban shekara ta tara kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarki siros na kasar iran ya kwace iko da birnin babel mai tarihi wanda yake a kasar iraq a halin yanzu malaman tarihi dai sun bayyana cewa sarkin ya ba da umarni da canzawa kogin prat hanya wanda ya ratsa a cikin birnin sannan kuma sojinsa suka shiga cikin birnin daga hanyar kogin wanda ya shiga cikin wannan binni domin birnin yana zagaye ne da gano mai tsawo wanda yake da matukar wahala su iya shiga cikin birnin a cikin sauki daga lokacin kuma sojojin sarki cyrus suka shiga cikin birnin suka kwace iko da shi baki daya da ƙarshe masu harai kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan oktoban shekara ta 1946 aka amince da sabon kundin tsarin mulki na ƙasar faransa bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu an gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin kasar faransa a cikin watan oktoban shekarar ta 1945 domin su samar da sabon kundin tsarin mulki bayan zaben ne ba da jama'a ba majalisar faransa ta nada de gaulle a matsayin shugaban faransa na rikon kwarya amma sakamakon matsaloli da faransa take fama da su a lokacin a cikin watan Janairu shekara ta 1946 de gaulle ya yi murabus bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki a cikin watan oktoban shekara ta 1946 aka gudanar da zaben raba gardama a kansa kuma al'ummar kasar faransa suka amince da sabon kundin tsarin mulkin wanda ya bayar da dama ta kafa jamhuriya ta hudu a kasar amma daga bisani rikicin siyasa ya ci gaba da yin kamari wanda hakan ya sa wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar ta faransa suka yi murabus daga kujerunsu domin nuna rashin amincewa da halin da kasar take ciki bayan da de gaulle ya sake dawa akan kujerar shugabancin kasar faransa ya canja sabon kundin tsarin mulkin kasar hakanan kuma ya kawo ƙarshen jamhuriya ta hudu a cikin watan janairun shekara ta 1958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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 da zuwa bakwai da minti agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanin labaran shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana cewa duniya na buƙatar taimakekeniya tsakanin juna cikin adalci saudiya ta yi fatali da sukan da ake mata kan matakin da kasashen kungiyar opec plus suka ɗauka na rage yawan man da suke haƙowa kasashen duniya sun yutar da rasha kan mamaye wasu yankunan ukraine kun suka cikakkun labaran shugaba ibrahim ra'isi na iran ya buƙaci haɗin gwiwa da taimakekeniya ta tsakanin juna cikin girmamawa da adalci tsakanin ƙasashe masu 'yanci wannan shine abin da duniya ke matukar bukata a wannan lokaci in ji shugaba ra'isin ya kuma ce ƙasarsa a shirye take game da wannan batu shugaban ƙasar ta iran ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar a sauran babban taron kasashe mambobin muhawarar cuɗanya da kuma matakan yardewa juna ta asiya a birnin astana na ƙasar kazakhstan ina tunanin kasashe mambobin cica za su yi aiki da wannan gajiya domin wanzar da zaman lafiya da tsaro ta hanyar diplomasiya da adalci in shi shugaban kasar ta iran saudiya ta yi watsi da sukan da ake yi mata biyu bayan matakin da kasashe mambobin opec plus suka ɗauka a baya bayan nan na rage yawan man da suke haƙowa saudiya ta ce ta damu da halin da kasuwar man fetur take ciki a duniya sannan ba ta goyon bayan wani bangare a rikicin rasha da ukraine tana mai kiran da a rungumi zaman lafiya ma'aikatar harkokin wajen saudiyar ce ta bayyana hakan bayan da amurka ta nuna fushi game da matakin kasashen na opec plus na rage yawan man da suke haƙowa wanda washington ke cewa ta makar marawa rasha baya ne saudiya dai ta ce matakin da kasashen na opec plus suka ɗauka ranar biyar ga watan nan matakin bai ɗaya ne na kasashe mambobin ƙungiyar yanzu haka dai wasu 'yan majalisar democrat sun fara kiran da a ɗauki mataki kan saudiyar ciki har da buƙatar yanke yarjejeniyar tsaro da masarautar a amurka dai farashin man fetur na daɗa hawa a baya bayan nan a daidai lokacin da ake tunkarar zaben watan nuwamba inda kuma ake sukan shugaban ƙasar joe biden game da rashin taɓaka komai wajen shawo kan matsalar hawan farashin makamashi to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu voh daga birnin tehran sabon firaministan chadi sale gebzabo ya sha alwashin kawo canji a kasar jim kaɗan bayan naɗa shi a mukamin jiya ne shugaban mulkin rikon kwarar na kasar muhammad idris debi itino ya naɗa tsohon madugun 'yan adawa na kasar a matsayin firaministan gwamnatin rikon kwarya da za ta mulki kasar na tsawon shekaru biyu masu zuwa kafin gudanar da zaɓe mr gabzabo ya ce zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce za ta dukufa wajen ciyar da ƙasar a gaba za a mutunta duk 'yanci daga na faɗar albarkacin baki da na ɗan adam ta kowane fanni da walwala da na siyasa da dai sauransu in shi shi sabuwar gwamnatin ta kuma sha alwashin shirya zaɓe cikin haske da lumana dama waɗannan batutuwa su ne manya daga cikin yarjejeniyoyin da aka cimma a babban taron muhawara na kasar da ya amince da ƙara wa'adin mulki na watanni 28 ga muhammad idris debi sai dai babban kalubalen da gwamnatin ke fuskanta shine rashin samun goyon bayan wasu jam'iyyun adawa da na 'yan tawaye inda tuni 'yan adawa suka kira wata gagarumar zanga-zangar lumana a ranar 20 ga watan nan kasashen duniya a taron zauren majalisar ɗinkin duniya sun kada ƙuri'ar yin allah wadai da rasha kan mamaye wasu yankunan ukraine kasashe 143 daga cikin 193 ne suka kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin da ukraine ta gabatar da kuma wasu kasashen tarayyar turai wannan dai ita ce ƙuri'a mafi girma da aka kada a zauren majalisar ɗinkin duniya tun bayan wace ta yi allah wadai da farmawa ukraine da yaƙi a baya bayan nan dai shugaba putin na rasha ya amince da haɗewar yankunan na ukraine guda hudu da suka hada da luhansk donetsk zaporizhia da kherson bayan zaben raba gardamar da jama'ar yankin suka gudanar na ballewa daga ukraine kasashen duniya da dama dai na kallon zaben a matsayin haramtacce to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara wani da shirin nan namu leƙa Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin mu na Muleka Iran. Shirin wanda a cin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare, dan tarihi da ma wurare na addini na al'adu da suna abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma 'yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu son ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin a yau shirin namu zai bayani ne game da abubuwan da suka faruwa a cikin gida a nan kasar iran idan masu ware suna biye da mu a yan kwanakin nan ne tarzoma tashi a nan kasar iran bayan mutuwar wata mata mai tuna mahsa amini wanda 'yan sanda suka tsare ta saboda rashin sanya cikakkiyar sutura ta mutunci kwacin wani yanayi da ke cike da shakku ta yanke jiki ta faɗi a ofishin 'yan sanda bayan kai ta asibiti ta ce gagarin kunam wannan labari ya jawo zanga-zanga mai tsayani a sassa daban-daban a faɗin ƙasar iran wadda daga baya ta rikide ta koma tarzoma da kone-kone da lalata dukiyoyin al'umma da na gwamnati da ya kai ga kashe wasu jami'an tsaro duk da sunan nuna ɓacin rai ga mutuwar amini jim kaɗan da afuwar wannan lamarin gwamnati da ta kafa kwamiti domin gwana da bincike game da musabbabin mutuwarta da aka yi ta yada farfaganda a kai shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi magana da iyalanta tare da yi musu ta'aziyya kan abin da ya faru sai dai wannan bai sanya masu tarzoma da ke yi wa 'yan kasashen waje aiki mayar da wukarsu cikin kube ba kai ka ce an zuba wuta man fetur ne sai kara rubuta rikicin suke yi a hassa daban-daban na kasar daga baya sauran al'ummar iran sun gudanar da zanga-zangar lumana ta jan kunne da kuma nisanta kansu daga masu tada tarzoma da ke son da ke samun goyon bayan 'yan kasashen waje a gefe guda kuma kasashen turai masu da'awar kare haƙƙin bil'adama sun yi taɓaɓatu da kumfar baki kan haƙƙin ɗan adam a iran tare kuma da sanya takunkumi kan wasu jami'ai na ƙasar iran sai dai wannan ya zo ne a dai lokacin da ƙungiyar ta'adda ta daesh da ke samun goyon bayan amurka ta kai hari a wata cibiyar ilimi da ke gudanar da jarabawa shiga jami'a a ƙasar afghanistan inda aka ce mutane da dama don fi yawancinsu mata ne amma babu wata ƙasa mai rajin kare haƙƙin bil'adama a ƙasashen turai da ce uffan akan abin da ya faru balle sai allah wadai da shi wanda hakan ya ƙara tabbatar da cewa kare 'yancin ɗan adam yana aiki ne a inda ya da maslahar su to akan wannan ne jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam hamna'i ya yi wa al'ummar ƙasa jawabi game da makicin da makiya ke kullawa ta hanyar amfani da mutuwar Mehsa Amini don ta da tarzoma da rikici a kasar Iran da suka yi amfani da wasu da suka tasirantu da tunani irin nasu kuma suke musu aiki akan kasar su. Da yake jawabi wajen bikin yaye ɗalibai a makarantar koyar da aikin soji na kasar Iran na jami'ar sojoji da ke nan birnin Tehran. Jagoran ya bayyana cewa tarzoma bayan nan da aka yi a kasar iran bayan mutuwar sa amini makirci ne da maƙiya suka kulla da mahaifar da rikici da rashin zaman lafiya a cikin gidan a cikin kasar iran jagoran ya kara da cewa wannan tarzomar wani shi ne da makiya suka yi wanda ko da babu batun abin da ya faru na mutuwar sa amini to makiya za su haifar da wani yanayi na ganin sun haifar da tashin hankali da tarzoma a kasar iran ya ce hakikanin gaskiyar wannan tarzoma kasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ne suka shirya tare da taimakon wasu iraniyawa da ke musu aiki ko kuma suka tasirantu da irin tunaninsu har ila yau jagoran ya kara da cewa amurka ba kawai tana adawa da tsarin musulunci na iran bane tana tsananin adawa da 'yancin ƙasar iran tana neman dawo da gwamnatin iran ta zamanin rizafa halabi wanda take bin umarninsu sau da kafa ko kuma a ce raƙumi da akala a bangare ɗaya kuma jagora ya jaddada cewa tarzomar an tsara ta ne da ƙasashen waje musamman idan aka yi la'akari da dukkan ƙasashen abota girman kai da amurka ke jagoranta suka fito fili suna goyon bayan masu tada tarzoma da kowane dukiyar al'umma har ma da bayyana aniyarsu a fili ta taimakawa waɗanda suke fitowa kan titi suna gwada ayyukan tarzoma da tashin hankali da ya da cire takunkumin yin amfani da layin intanet da aka toshe don hana yaduwar ayyukan tarzoma ya ce amurka a matsayin ta jagabar ƙasashen turai ba wai kawai sun tsaya ba ne wajen sanya nauyin takunkumi daban-daban kasar iran a'a domin matsin lamba tun daga zamanin tsohon shugaban kasar amurka donald trump ta fara sun ci gaba da kullo da wani sabon makirci na amfani da talauci da matsin tattalin arziki da mahaifar da rashin tsaro da zaman lafiya a cikin kasar kuma lokaci bayan lokaci suna katsa katsalandan kan harkokin gidan kasar iran misali kamar a tarzomar shekara ta 2019 duk da fakewa da karyar tashin farashin man fetur sun yi kokarin haifar da rikici a cikin kasar iran haka ma na shekara ta 2009 a lokacin zaben shugaban kasa inda suka amfani da wannan yanayi wajen tunzura matasa domin yin zanga-zangar wai kin amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar kuma suna yin bakin kokarin su wajen nuna goyon bayan tarzoma da masu lalata kayayyakin jama'a da na gwamnati. A dunkule, tarzoma da ta faru a baya-bayan nan na nuna rashin amincewa da mutuwar sa Amini ya ba wa makiya kasar Iran na kasashen waje damar yin katsalan cin harkokin gidanta da kuma ƙara rubuta wutar rikici. Shugabannin siyasar Amurka da sauran kasashen Turai da kafin watsa labaransu da matoshin da ke watsa shirye-shiryensu ta harshen Farisanci suna nuna goyon bayansu da yaɗa farfagandar karya. da kuma tunzara jama'a kan abin da ya faru da ake gudanar da bincike a kai da taken kare haƙƙin al'ummar iran suna yada ayyukan tarzoma da rikice-rikice a lokaci guda kuma ƙungiyoyin da suke nuna adawa da juyin musulunci na iran kamar ƙungiyar mko ta munafukai da masu goyon bayan mulkin sarauta da masu neman aware bisa jagorancin da goyon bayan gwamnatocin yammacin duniya musamman ƙasar amurka da isra'ila suna iya bakin ƙoƙarinsu na ƙarshe wajen ganin haƙarsu ta cimma ruwa na haifar da tarzoma da rashin zaman lafiya a Iran. Ahmad Bahidi, ministan harkokin gidan kasar Iran ya faɗi cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta yi nasara akan makarce-makarcen da makiya suke kullawa. Ya ce makiya sun yi kuskure babba wajen nuna goyon bayansa a fili ga masu da kafar baya a nan kasar Iran. To ma saurare duka duka iya abin da suka a cikin shirin ganin lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki. Zan jalin zamun shirin sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu domin jin mu da sabon shirin amma kafin nan ni ma gun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. Iran kenan to kuma sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Jama'a saurare Assalamu alaikum barkanmu da raka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Da yake muna cikin kwanakin zagawa na haihuwar annabin rahama annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka ne. To a shirin na ya gayyato muku haji Mahmud Karibi mawaƙin bege a nan ƙasar Iran mu ji irin waƙar da yake dauke da ita

the hand down. و فاطمه دست مولا برسون أشرف أم أشرف أم

میترسه دلم به لطف خدا رو میترسه خونی که تو رگامه نظر تو و اسلامه راه خدا بدون تو بمبسته اللهم به حق یک نخه عبای عشق و بچه های عشق به دامن عزیز قایب از نظر ما رو ببر به حق یه بار برا ne muka hau karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da ya mati idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi lafiya mu yi